بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ‘yan uwa masoya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam san Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗaitar da mu bisa aikin alkhairi a cikin wannan wata na Ramadana ba kamar ciyarwa da taimakawa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar inda bayani ya gabata a wancan lokacin ta magana akan karfin kyauta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake fadin man yassara ala muqsir yassarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya kuncin wanda yake a takure shi kuma Allah zai yaya kuncinsa a duniya da lahira ballantana ciyarwa in ka tuna hadisin sai na jibrilu alaihi ma annabi na salatu wassalam da yake faɗin cewar kyauta irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta fifici iskar da Allah ke aikotar da kaɗawa a kan sai ke cewa amman abdullahi bin abbas ke cewa amman kyauta ta rasulillahi babu kamar a wata na ramadana ina kuma ga kai da kake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ji aiki sallallahu alaihi wasallam dalhali ya hana shi bacci da irabu a cikin ladijarsa sai da ifito ya zo sai da mai bukaci ya bashi gudun kai ya kwanta da kuɗi a jikinsa ga wani kuma ina bukata shi ko bai samu abin da zai yi ba ubangiji ka ta masarin da zai da yufi kuna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يبارك لمن يشاء والله واسع عليم duk mai ciyarwa baya talauci duk mai bayarwa baya rashi shi sa a hadisin abdullahi bin huzafa a sahabi na sai na umar ɗan can da sai na umar kita ya su ka bar kyautan nan sai in allah ya sa kana da abin da za ka bayar tunda ka bayar ka bayar karanta ka bayar to gashi na hannunka ya ƙare wanda kake kuma neman rancen nasu bawo ka bari sai ya zo shi kuma abdullahi bin huzafa sahabi ya miƙe ita ta ya rasulullahi ciyar ciyar baka da tsoron talauci wajen gobe jinka to maimakon sai na rasulullahi ibn maganar sai na umar sai zama maganar sai na abdullahi bin huzafa din nan yana yi ta ga fuskar manzon Allah ta hau haske yana murmushi yana faɗin bi duka umirtu da haka aka umarce ni da haka aka umarce ni in ta ciyarwa din har ya zama babu tsoron alamar tsoron talauci daga gare ni to na ga wannan wata mai girma duk abin da ka bayar ninka shi ake duk abin da kai kuma kankare ma zunubi ake da shi Na haka farkon goma na ramadana shi rahama ce take ta jira ta karkato mu ku zo ku yi kaza ku zo ku yi kaza ku zo ku yi kaza ku zo ku yi kaza idan kuma goma ta biyu sai kuma shi kenan sai a yi ta gafara a yi ta gafara a yi ta kankara zunubai ta uku kuma sai a yi ta iyanta mu, a ta iyanta mu ga wannan shiga wutar jahannam Allah ya sai na Muhammadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الإله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين